بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه والسفير بينه وبين عباده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina godiya ga Allah ta'ala mai kowa mai komi wanda a cikin hikimarsa da kaddarawarsa subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara mana haduwa a irin wannan majalisi kuma a irin wannan lokaci a wannan rana a kuma wannan wata mai albarka da alfarma wata ramadan a kuma waɗannan awayi masu tsada su ne wayoyin da muke dauke da wa'azumi a cikin bakunan ina ma Allah madaukakin sarki godiya akan wannan ni'ima da ya mana sannan abu na farko wance na biyu ina amfani da wannan damar in yi godiya a gare ku na addu'o'i da nuna alhini da nuna damuwarku akan abubuwan da suka faru da ni a 'yan kwanakin da suka wuce babu ko kokonto addu'o'inku sun yi tafiri kuran gaske ido shi kada ya ga abin da ya gani babu ko kokonto akwai damuwa ba yar karama ba a ce mai dawa ya samu kan sha wannan yanayi su amma dai wallahi ba abu ne na farko ba duk lokacin da na juya na juya ne ganna a yanayin da nake ciki kawai ina hararo annabi su alaihi salatu wassalam sai da Allah madaukakin sarki ya bashi na manzanci aka kama shi aka karbe shi da sauran manya-manya malamai irin su Sheikhul islam ibn taymiya waɗanda an daure suka mahuhun goro nukan wai ga baya in kallo su da yawa daga cikin bayan Allah na gari waɗanda alkhairi ya kai su wurin bashir sai in yi ma Allah ta'ala godiya amma har kullum da an ce la'asar ta yi na ji an yi kira sallah tunani na na dawo wannan majalisin sai dai babu inda zai yi Allah ya sani addu'o'in ku sun yi tasiri gurin gaske in bayar ga haka abun ba san inda zai tsaya ba makircin ya wuce da kuke tunani makircin ya wuce duk tunanin amma duk wanda ya yi Allah madaukakin sarki ya san burin da ya sa yi kada cika masa burin yadda bai samu guri na tabbata ta a can din ba to kuma gurin da yake da shi na ya cimma wani abu sakamakon yin haka Allah ta'ala ya hana masa mu kuma Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ya azurta mu da ikhlasi wallahi alazim abun bana so in fayyace zare da abawa amma dai kawai godiya ce a gare ku ba yar karama ba har ban san irin kalmomin da zan muku da godiya ba domin ji da nake na maganganun da yawa suka yi na rubuce-rubuce na faɗi tashi wannan kadai sai mutum ya gode ma Allah wannan kuma yana gode cewa don Allah aka yi in ba haka ba Allah ba zai sa wasu bayan Allah su damu da kai waɗanda ba su san ka ba jiya waya ta bayan na fito gab da magariba na fito gab da magari wallahi waya ta yana jin miss sun fi ɗari uku da nan. tun ina ɗaukar wayar har na haƙura ba na iya ɗauka wani baka san shi ba baka san daga inda yake kiran ka ba bayan uwa da suka rubutu a twitter bayan uwa da suka rubutu a facebook bayan uwa da suka maganganu a kafafen yada labaru na cikin gida da na waje wannan kadai na gwada wallahi alazim shi Allah ya ga mutum mai asan shi muka yi duk da akwai masu maganganu daga cikin abokan da'awa waɗanda suke jin zafi kila dan ba su suka yi maganar ba amma wannan ba zai samu mai kasa a gwiwa ba don wasu na cewa ba dan Allah ake yi ba ina da tabbacin in ba don Allah kai ba Allah ba zai sa al'umma su gamsu da abin da kake ba sai idan Allah ya gamsu ne yake samu bayi gamsuwa da abin da kai idan Allah bai gamsu ba ko kai baya tasiri so fatan mu ku taimaka mana da addu'o'i Allah kara mana tabati ya kuma ƙara mana ikhlasi ya kuma ƙara mana takwa ya kuma ƙara mana yi don shi ya kuma hana mana jin zafi waɗannan abubuwan munanan ciwuruka ne waɗanda suke cikin zukatan mutane kuma suke hana su ci gaba amma gaskiyar magana godiyar da nake muku har ba ta da iyaka kun nuna cewa lalle kuna tare da ni kuma kuna tare da Allah ba personality ina kuke kallo ba Allah da dai shi shi kuke kallo na tabbata wallahi akwai wani dan ware bugo mun waya bayan na fito yake cewa ga yanan da inda kaga gungun mutum biyar ko hudu an kewaye a bazare ce ba abin da ake je sai kudubar kama ana ma addu'ar da san barka ko nan kadai aka tsaya an ci ribar tafiya Allah ne kai dan shi kuma sai sa mutane suna yabawa an sai ka gode ma Allah to irin wannan shi suke jin zafi su suke jin haushi shi suke ma takaici shi suke bakin ciki su sun riga sun dulmiya mu kuma ban ma mu shiga balantana mu dulmiye shi ne suke jin haushi so irin wannan sai dai mu ce mutu bi gaizi ku wala sai dai bakin cikin ku ya kashe ku amma dai da'awar sunna a jihar Katsina babu wanda isa ya hana ta na faɗa a karatuna da nake rufewa a government printing karatuna na ƙarshe kafin Ramadan na ce maganar da'awar sunna a jihar Katsina wallahi alazim babu wani dan da mace ta haife shi wanda isa ya hana da'awar sunna a jihar Katsina babu shi wallahi alazim kuma na ce kamar na san abin da zai faru na ce in sun kama musu rufe mu a can ma da awa za mu yi inda aka rufe ni ni da wani mutum ne mai anfa a hannu wallahi wa'azi nake mishi yana tambayoyin addini ina ansa mishi kaga ko da ban zo mun yi tafsiri irin wannan ba can ma karatun ake su haka rayuwa take ma damar Allah ya baka abun faɗa to ai kai kuma baka faɗa ma damar Allah ya baka abin da zaka ce ta mene rigima babu rigima mu ba mu rigima da kowa wallahi azim amma babu wani dan da yasa ya hana mu fata gaskiya duka zana kai ba ka tsana ba dun Najeriya in dai da ne mace ta haihe shi wallahi yayi kadan ya hana mu fata gaskiya kowane ne shi tana masu mulkin da ke zuwa ya wuce kowa haka ba masu mulkin dindindin ma da ke mutuwa a kai sun zama ba kowa ba saboda sun guji gaskiyar tana masu yan bi fisha so yan uwa mu kara tsaya mu Allah kuma mu rika fuskantar gaskiya kar ganin girman wani hana mu gane mai gaskiyar magana cikin duk lokacin da abubuwa suka taho mu tsaya mu kalli gaskiya kar mu kalli girman wani wallahi duk girman mutum bai kai gaskiya girma ba kowane ne shi shi bai kai gaskiya girma ba don ta girme shi ta girmi kakan shi ba haushe ma cikin kasassaɓar shi cewa ya gaskiya 'yar Allah cikin baran marba bahaushe liƙa ta yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba ya ce gaskiya yar Allah haka ne ko ba haka ba to yau ga yar Allah za ka ɗauki wani ƙato ka kyale ta Allah duk da cewa maganar akwai gyara a ciki Allah ba ya daɗa abinda bahaushe ke son yi nuna gaskiya ta Allah ce to kuma wannan gaskiya ne Allah na goyon bayan masu gaskiya yana tare da masu gaskiya yana kaza yana kaza abun ya wuce duk tunaninku bature na cewa is beyond expectation duk tunanin da kuke game da abin ya wuce nan wallahi lazim ki tuggun da aka kulla ba ya zamana abu amma zai fito a irin wannan lokacin ya tafsirin ramadan ba a tuggun da aka kulla amma Allah shi yafi kowa iya warware kullum masu kulli wa makaru wa makar Allah wa khairul makirin duk kullakullan da suke cikin yan awoyi Allah ya warware shi suna can suna mamaki a wanda yace mun kai wai kai wani irin yaro ne sai mu an tushe ta da ka kullace sai an tushe ta sai kafin na nace Allah mu Allah kawai muka dosa ba wani ba wallahi shi kadai muke kallo kuma shi muke neman tagoma shi a wurin sa amma damuwar al'ummar Katsina damuwar talakawan Katsina na yankin batsari safana dan Musa kankara sabuwa dan dime faskari kai hadda jibiya da cikin katsina matan da ake ce aje ayoki hadda katsina local government don kawaki katsina ne ko ba garawa garawa daura ma ta shiga ciki da mani abin da ya zama ruwan dare to damuwar su wallahi al'azim ni abu mar damuwa ta ce wallahi billahi duk talakan da ke cikin damuwa ina ji a ni ma ina cikin damuwa kuma sai mun yi magana a madadinsu tunda dai Allah ya ba mu bakin da za mu faɗa kuma wana da abin cewa to ai magana ta gari in ka kulle mu gidan yari can ma ana faɗar magana daga can kuma za ta kai babban abin burgewa yan uwa da ƙara godiya ga Allah duk abin da muke faɗa irin wannan maganganun muke Allah suna zuwa inda ba ku tsammani suna zuwa inda ba ku tsammani amma gurin mu shine a gyara wallahi shine gurin babu wani dan adam da muke magana da mutuncinsa ba wanda ya tsare mana gaba in mulki kake yi Allah shi ke bayarwa nan da muke zaune Allah kadai ya san su wane ne akwai shugaban kasa akwai gwamna Allah kadai ya sani su babu wani mutum da muke ya tare mana gaba da muke ganin waya waya mana banga bangan da shi kadai muke kallo babu shi wallahi babu amma talaka muna damuwa da rashin baccin da yake dazu dazun nan wata yar uwa ta je gida na yi man jaje ban ma san ta ba sai da ta nemi gidan aka nuna mata take ce mani yanzu haka malam ƙauyen mu yana cin rikice ki ana ta samun matsaloli a bauran local government yanzu nan take gaya mu zo na in wadda bai sai magana ba don Allah in malamai ba su magana a madadin talakawa zai magana a madadin talaka to kuma in baya ga zunzurutun renin wayo sai a ce dan jarida ma yana da damar ya magana sai malami da ya san Allah da annabi shi bai da bakin magana dan jarida dan jarida yana da bakin magana ku je ku ga irin wani wani femi adesi na ke kowa ne ne ku ji irin rubutun da yake yana kirjita ga wannan gwamnatin eh, femi kayo ne exactly ku je ku ga irin rubutun da yi har a last week ya kaca-kaca amma wai shi ba a nemo shi wasu abu a mardan shi ba wa Allah ne kada ya saboda ni almajiri ne amma ga waɗanda suke cin mutunci a rubuce sai ni da cewa ne kira na yi ina gudun mishi kiyama kuma wallahi da sai ajin tambaye shi waye sai hana tambaye shi bayan Allah ya ce wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin annabi ma mai tambaya wala sana wani dan karan kadamiya annabin Allah ma fa an mai tambaya na wani karan kadamiya wane ne shi in aka ce ga annabi tsaye gaskiyar ma ina take ina fata ku ji wannan manzo Allah ku gaya min cikin ƴaƴan shi wane ne zan multibiloniya babu amma wani a shekara hudu ku je ku bincika to inda magana wata gaskiya dan ba a samani ake ba saboda Allah in ba ga talaka wata ba ga talaka ma bai san ma ciwon kai shi ba san masa wani koshin wahala Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyara su ma Allah ba su ikon gyarawa wallahi duk maganganun da muke ba jin cin zarafi bane ko cin mutunci fatar mu a samu kwanciyar hankali da nagartacciyar zaman lafiya a arewacin Najeriya ba mu da kasar ta wuce Najeriya ba mu da yankin da ya wuce arewa duk inda zan je in yi alfahari wallahi ba inda nake jin daɗin rayuwa fiye da kasara wallahi lazim ba inda nake sanya kyau ai ruwa mai dadi yanayi yayi dadi irin kasar State dan nan ne jihar nan al'umma ta take duk da ina da yan uwa a wani wuri amma dai ina burin ka tsana fiye da ko ina dan nan dangi na suka fi yawa so amma a tare da wannan sai wani ya hana mu wai mu faɗi gaskiyar da ke bakunan mu kadai saboda neman shiga shi karku wallahi yan uwa karku da karku da gwamnati a cikin wannan kamar da ka ba ruwan gwamnati karku da gisa ba ruwan ta kasar ba ruwan ta jihar gaiwa ce take cin jikinta ina ga mu gaskiyar magana gaiwa ce take cin jikinta amma kuma za ta gama cin jikin nata ta mutu mu kuma ƙayoyin mu ƙara fanzama wata abin ta wani naman ya fito kuma mu ci gaba da da'awa in Allah ya yarda har rayuwa ta kare muna kan da'awa da sunna bi idinillahi ta'ala babu wani wanda zai kawar da mu daga abin da muke yi na faɗar gaskiya na karantar da al'umma wallahi wannan yanzu ne aka ɗora ɗan ba bawa yana jin tsoro na ya je wani wuri amma lokacin da ka je kai karatun wani kuma sai tsoron ya tafi wallahi yan uwa lokacin da na jiya na ganna a wannan ɗakin ji nake ba shi da bambanci da ɗakin iyali na ban da wata damuwa damuwa ta ɗaya sauro Oh, wallahi sai dai ko damuwa saboda ban san cizon tsoro ita kadai ce damuwa ta amma wai ba wai dan an isolating dina daga family na ko daga al'umma ta ji nake daidai yake da dakin iyali na amma damuwar kawai a dora ma abinda ba shine manufarka ba kuma a ce wai ita kake nufi wallahi shine kawai abin damuwa amma Allah kai ne shaida wanda duk wannan dan ya musguna mana ko musguna mu addini Allah ta'ala ga kanan gashi nan kuma ka san farsa. roƙon da muke gare ka ya Allah duk wanda ya wannan abin in dai wata manufa ta duniya yake ita Allah ka hana mai cin masa Allah ta'ala ka toshe kafofin in neman shiga ne Allah ka hana shi ko zuwa bakin kofar da na shiga kowa ne ne kuma mu kuma Allah ka ƙara azurta mu da ikhlasi mu kuma kar tabbatar da mu akan daidai ina godiya kwarai da soyayya da kuka nuna mani wallahi tallahi soyayya ta Allah ya ce soyayya ta gaskiya Allah ta'ala ce innamal mu'minu ikhwa wannan shine hakikanin yan wantaka. kun yi maganganu a madadina kun yi faɗi tashi a madadina ko waɗanda kuka ma suke yi wallahi a cikin waɗancan bayan Allah da suka tsare na kun da duk in yi zo gani sai ya fashe da kuka har ban san ya zo inda nake saboda da ya zo kalle da ke fashe da kuka ni ma sai in kama yi saboda tashin hankali yana ganin ba wani na zaga ba ba wani ciwon mutunci ba al'umma aka kashe na ci a ɗauki mataki wai kada ni ba wani daidai ba sai ya fashe da kuka hada majina take zuba masu Allah saboda kuka kuma jami'in tsaro ne kasan biyu da al'amura suka lalace akwai na kirki biyu da al'amura suka damalmale akwai na kirki wallahi wallahi har ya kai gaba na san in gaishe ya zo wurina dan bai ma iya kallo na shi saboda tsabagen damuwa ire-iren su fatan da muke Allah daga darajar sa wannan aiki idan suka kai inda suka kai wallahi addini ba zai shiga damuwa ba duk wani mai kulla tubbu in ya je wurin su warware watsa shi za su yi saboda sun Allah suke kallo muna fata Allah daga darajar ire-iren su ya kara musu daraja ya kara musu karsashi kuma ya taimaka musu duk irin taimakon da yake ma bayan sa na gari mu kuma Allah ya saka mana a wannan abu da aka yi mana na ba daidai ba iyalai da dangi da aka sa cikin damuwa duka Allah ya maka wasa kaiya kuma duka da aka sa ku cikin damuwa Allah ya maka wasa kaiya kwanakin da muka bi karatu ba Allah ya ba wa kowa sakamakon domin babu ko kuntu ya tabbata hadisi manzon Allah ya ce in dai kuna aikin alkhairi a wasu awoyi sai awoyin suka zo ba ganin damar ku ba wani dalili ya dauke ku Allah zai maye muku gurbin da aikin alkhairi zaman da muke na tafsiri Allah ka maye mana gurbin kwanakin da bamu zo na ba sakamakon zalunci masu zalunci Allah ta'ala ka saka mu kowa da alkhairi kuma ka tabbatar da mu akan daidai ina ganin kamata mu shiga cikin tafsirin mu daga inda muka kwana mu dasa aya ta 108 a cikin sura mai albarka suratul tauba نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحب يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نعم idan ba manta ba ayar da muka kwana akan ta Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani ga wasu mutane da suka riki masallaci don cutar da al'ummar musulmi munafikai ne mutum goma sha biyu, suka gina masallacin da nufin su raba kan al'umma ya zamana wasu sun je can wasu sun je can ƙarfi na haɗin kai da al'umma suke da shi ya wargaje ya watse manufarsu kenan kuma bayan sun buɗe masallacin sun gina shi sun nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ya yi sallah a masallacin domin ya buɗe musu wannan masallacin ya zame musu watakan gurbi da za su ci gaba da raba kan al'umma a cikinsa saboda idan annabi ya sallah kamar ya ba da recommendation cewa masallacin ya yi to shine Allah ta'ala ya saukar da aya yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam la takun fihi abada la takun ma'ana la tusalli fihi abadan ta'ala ya ce ma manzansa kar kai sallah a wannan masallacin har abada har abada kar kai sallah a wannan masallaci sai annabi tsira da aminci Allah ka tabbata a gare shi ya aika wata rundunar mutane suka je suka rushe wannan masallacin suka kone kasar wurin aka rusa masallacin kasar ma aka toya ta tunda Allah maɗaukacin sarki ya ga wa annabi dalilin yi manzo Allah ta'ala Allah na fayyace masa zare da abawa a cikin abin da shi Allah ya sani annabin bai sani ba manzo Allah bai san gaibu ba shi yasa Allah ta'ala ke magana a madadin sa da abu ya faru sai Allah ta'ala ya saukar mashi da wahayi dan ya rarrabe masa abin da yake daidai da wanda yake ba daidai ba bayan ya ce mishi la taqum fihi abada kar kai sallah a cikin wannan masallacin har abada sai Allah ta'ala yake ga mashi dalili sai da ya rantsuwa ce la masjid wallahi wani katafaren masallaci ne usisa ala taqwa wanda aka gina shi akan tsoron Allah an mashi ainihin flashback ne ana nuna mashi masallacin koba ake mai ishara zuwa gare shi wallahi wancan masallaci da aka gina shi akan takawa ta Allah madaukakin sarki jin tsoron Allah madaukakin sarki min awwal yawmin tun farkon gina harsashin ginin tun farkon aza harsashin ginin don Allah ta'ala don ganin girmansa don yadda sa aka gina wannan masallacin ba don komi ba kamar yadda Imam bukhari ya ruwaito a hadisi cewa wannan Masjid Quba ake magana da yawa waɗanda suka je Madina suna zuwa har Masjid Quba ka je kai nafila ka ga wurin dan ka tuna abinda Allah ta'ala ya magana a kan wannan masallacin cewa shine masallacin da ya fi cancanta annabi ya salla cikin la masjidun usisa ala taqwa ahqqu an taquma fiye. Allah ta'ala ce masallacin da aka gina tashin farko don jin tsoron Allah shi ya fi cancanta kai sallah a cikinsa sai Allah ce fihi rijalu akwai shi akwai a cikin masallacin akwai jakadu akwai mazaje akwai yan gaba dai gaba dai min al-ansar daga cikin mutanen Madina yuhibbuna an yatatahharu gurin da ke cikin zukatansu da abinda suke bege da kauna shine su barkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah madaukakin sarki kuma yana son masu sarki abinda ake nufi da wallahu hibbul mutahhirin yi yusibahu Allah madaukakin sarki yana yi ma masu tsarki sakamako na tsarkin da suke rayuwa a cikin sa ya tabbata a hadisi wanda ibnu abi khuzaima ya ruwaito a cikin sahihin littafinsa daga ruwaimir dan sa'ida yake cewa annabi tsira da aminci Allah suka tabbata a gare shi ya zo gare su a masjid quba manzo Allah ya zo shigo cikin su suna zaune a masallacin quba sai manzo Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki ya kyautata yabo a gare ku su ba su sani ba suna zaune annabi ya shigo ce kuka mutanen nan Allah ya yabe ku ba karamin kyakkyawan yabo ba ya ba da labarin wannan masallacin naku da kuke zaune cikin shi sai manzo Allah ya ce wai me kuka yi ne Allah maɗaukakin sarki har yake magana akan sarki da kuke da shi Allah ta'ala ce fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu me kuke yi ne har Allah ya yabe ku da irin wannan yabo da wannan kalma ta tsarki qalu suka ce ya manzon Allah wallahi ya rasulullahi ma na'lamu shay'an illa annahu kana lana jiranan jiran afwan suka ce kawai mun kasance muna da wasu makwabta daga yahudawa wa kanu yabsiluna adbarahum min al waɗannan yahudawan makwabtanmu suna in suka yi bayan gari suna wankewa suna wanke bayan garinsu fagasal na muwa sai muka shiga da ita ma gasalu kamar da suke yi to sai manzan Allah su sallama yake ce masu to wannan abin da zan kara muku da shi shine ku rika sanya watakan tsinke ko ko ko ko ko hoge ku goge bayan garin sannan ku sa ruwa ku wanke kun ga kari akan abin da suke yi in su ruwan kawai kuke sawa ku ku sa tsinke ko hoge ko wani abu dai haka tishu makamancin wannan ku goge sannan ku sa ruwa ku wanke idan kuka haka wannan zai kara muku soyayyar Allah kuke sarki yace to wannan abin da kuke yi na tabbatar da fitar bayan garin ku sannan ku samu tsarki ya ce shi ne abinda Allah ya bi ku da shi Ya ce huwa hada Ya ce shi ne wannan ina maku kira da ku rike shi fa alaikum bi mana fa alaikum bi ittikhadhihi kuma da shi al'adar ku kuma da shi ɗabi'ar ku kuma da shi abin yi wannan ayar abinda take karantar da mu yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallama karan farko bayan abin ganin damarsa. lokacin da aka gayyace shi je masallacin ya salla manzo Allah ya himmunta saboda bai san gaibi ba sai da Allah ya saukar da wahayi cewa la kun fihi abada kar ka je wannan masallacin kai sallah har rayuwar ka ta kare kar ka kuskura so kun ga wannan na gwada manzo Allah wahayi ake masa abin da yake teleguiding din sa shine wahayi min Allah ta'ala wahayi daga zaman bakwai shine ke zuwa ya saita tunanin annabi cikin al'amuran yau da goben sa sannan abu na biyu masallacin da aka gina shi don Allah ba don wata manufa ba ko ni da kai muka gane shi ya fi cancanta mai sallah ko da a masallacin unguwanmu akan masallacin da mun gano wani ya yi shi ne don wata manufa idan mun gane wani ya yi masallaci ne don wata manufar da ba Allah ba to shi ma wannan masallaci kamata ya yi gore ciwo shi dan mu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin umurnin da Allah ta'ala ya wa, la taqum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi sannan abu na biyu a na uku afuwan da aya take karantar da mu a duye da al'amura suka yi rincaɓe to akwai mutanen kirki akwai nagari shi sa Allah ta'ala ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin masallacin akwai maza sai aka ce rijal jam'u rajul wannan rijal din ba ana nufin maza ne ana nufin akwai tsayayyu yan tsayin daka ba tsayin daka ba tsayin tabariyar makar tsaye suke tsayuwar Paul game da Allah da mango ba sa shekin yabo ne daga Allah madaukakin sarki zuwa ga masu aikin alkhairi duk lokacin da Allah zai yabi bawa in yayi aikin da Allah ke so sai ce mai rijal hatta sabon manzon Allah waɗanda suka yi tsayin daka wurin tallata addini da yi wa manzon Allah ta goma shi da ba shi gudunmawa a wurin da'awa Allah madaukakin sarki yayi ba musu yace rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah sai ce rijalun duk da cewa akwai mata a ciki akwai mata a ciki za mata lati ce mazaje bi ma'ana yan gaba dai gaba dai yan taki dai yan dauki ba dadi wurin ganin daidai ta tabbata sune rijal lokacin da aka shi Mus'ab bin Umair Allah ta'ala ya saukar da aya shi ma anan Rijalu aka ce me Allah ta'ala ce game da Mus'ab minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullahi alai rijalun akwai mazaje mutum ɗaya ne ya mutu amma sai Allah ce minal mu'minin dan a zo da specification minal mu'minin a cikin mu'minai rijalun akwai yan gaba dai, yan dauki ba dadi Allah ta ce sadaku ma ahadullahi alai sun gaggata alƙawarin da suka yi wa Allah na cewa su za su yi tsayin daka wurin ganin addini ya ɗaukaka ya kambama ya wuce dukkanin tunani waɗannan sun ishe musu zama misalai na cewa in aka ce rijal ana nufin yan gaske maza gumbar dutse in ji hausawa waɗanda wai zara ido baya hana su faɗi gaskiya zara ido mai zara ido ƙulle-ƙullen mai ƙulle-ƙulle makirci mai makirci baya hana maza tsayuwa kan daidai fihi rijalun akwai mazaje ƙulle-ƙullen su abdullahi bin ubay bin salul kullakullan su wane ne a je a gina masallaci ai wane ne bai hana su suna nan akan gaskiyar su ba har Allah ya kalle su yace fihi ka je can kai sallah a ciki akwai yan gaba dai gaba dai fihi rijalu yuhibbuna an yatahharu sana abu na gaba da ayar take ainihin dauke da shi na sako shine mu gane cewa Allah ta'ala na son masu sarki sai malamai suka ce to wannan wani tsarki ake nufi sarki na zuci ko ko tsarki na gaggar jiki idan muka kalli kissar malamai tafsiri sun yi maganganu guda biyu akan ayar suka ce ta kushi dukkanin tsarkin guda biyu tsarki na zuci tunda babu munafunci domin munafukai ne suka je suka yi wancan gina masallaci, irin yadda munafukai suka je suka kai su kan mu a can wurin wato duka nau'i ne na munafunci ko da irin nashi munafinci su sun yi munafunci sun gina masallaci su kuma sun yi munafunci sun kai wurin jami'an to a tare da haka fihi rijalun sai Allah yake nuna tsarkin zukatan waɗannan da ba su ji wancan masu wadace masallacin ba so kaga shi tsarkin da ake magana karan farko shine tsarkin zuciya da Allah madaukakin sarki ya masu baiwa da shi fatan mu ma Allah ka azata mana tsarkin zuci sannan karo na biyu hadisin yana nufi zuwa ga tsarkin gangar jiki tun da gashi annabi ya tambaye su ya menene yasa har Allah ke yabon ku game da tsarki nan suka ce suna da wasu makwabta waɗanda yahudawa ne ɗabi'ar su shine in sun yi bayan gari su sa ruwa su wanke suka ce to mu wa sai mun ta ɗauki wannan ɗabi'a ta su muke wankewa sai annabi ce to wannan shine abin da yasa Allah ya yabe ku huwa zafa alaikum yace wannan abin shine ku ƙara rike shi so kun ga aya ta yi magana akan tsarki na gaggar jiki sannan kuma ta yi magana akan tsarki na zuciya Allah madaukakin sarki ya azurta mu da duka sai Allah ta'ala ya ce أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى من أسس بنيانه على تقوى من الله shin kuna ganin wanda ya assasa ginin shi tun farko foundation ya yi layin foundation na ginin shi akan jin tsoron Allah tun tashin farko rija a ridwanin min Allah kuma yana bege da fatar samun yardar Allah maɗaukacin sarki khairun ba shi ya fi alkhairi ba amman assasa na ala shafa jurufin a wata riwayar jurufin biskunin ra ima ai mata dumma kamar da Allah rama ya karanta shafa jurufin ai mara'udin dumma ko kuma a daure ra biskun ra a ce shafa jurfin a daure ra duka kira sun tabbata daga farin jakada annabi Muhammad alaihi afdalis salatu wa ta taslim Allah ta'ala ce koko wanda ya assasa ginin sa akan gefen wata kan gefen gabar wuta wanda gab yake da ya fada cikin wutar fanhara bihi fi nar jahannam kuma sai ya kai ga ya afka ma tunda yayi gini akai gefen wuta kawai sai ya afka ciki khairu tamthil lil bina'i ala dhibbi taqwa malai ce wannan shine mafi alkhairin misali da Allah ya buga ga mutumin da yayi gini ba don Allah ba mutumin da yayi gini ba don Allah ba kamar wanda yazo gini ne a gefen gabar wuta kawai kuma sai ginin ya zubta sai afka da shi wutar shi shi ya fi alkhairi ko ko mutumin da ya gini a kan fako don Allah babu wani biye-biye Allah ne kawai a gabansa malaci a cikin wannan akwai istifamu takriri da Allah ce a yi khairun amman sassa buniyanu shi ya fi alkhairi ko ko afaman wannan adin littifa. tambaya ce Allah ke yi shi shi ya fi alkhairi ko kuwa ashe abin da ake nufi eh shi fi alkhairi wanda ya gina gininsa sa don jin tsoron Allah don girman Allah don ganin girman Allah din da neman yardarsa shi yafi alkhairi akan wanda ya gina ginin shi don gudun kar ya fada wuta kuma sai ya je ginin a gabar wuta kawai ginin sai ya zabta sai ya fada wuta da shi Allah madaukakin sarki karshe ke cewa wallahu la wallahu la yahdi qaumadh zalimin Allah ta'ala baya shiryar da mutane azzalimi alqawm azalimi la Allah ta'ala ma damar mutum azzalimi ne Allah ba ruwan shi dishi ya fada uruku ba inda Allah ta'ala ya koyi rashin kaunar shi ga azzalimi wannan misali yan uwa da aka buga shi wancan masallacin da aka gina don Allah shine masjidu quba shi kuma wancan da aka gina a gefen gabar wuta shine masjidu dirar wanda Allah ta'ala ce wa annabi kare je sallacinsa manzo Allah ya sa zaratan sabbai yan gaba dai gaba dai suka je suka rushe masallaci inda mai magana yi dama mutum sha biyu ne daga cikin munafikai suka yi hadaka suka yi gamin gambiza na kuɗi suka gina masallacin manzo Allah da Allah ya gaya mashi sirrin da ke a ciki sai ya umarni aka je aka rusa wannan gini aka lalata wannan manufa su ashe kun ga kenan idan har aka gano munafiki da kullakullan da yake kamata ya rusa kullun nan shi idan aka gano wanda yake kullum makirci ma addini da ma'abota addinin to kamata yayi a rusa shi kamar yadda aka gano waɗannan mutum sha biyu da suka gina masjidul dirar Allah ya wa annabi umarni cewa kar ya salla wurin annabi ga ai ba rashi in shi bai yi ba aka bar wurin a gine wasu za su je su yi sai annabi ya sa aka rusa to haka nan duk mutumin da aka gano babu Allah gaba shi kamata ya rusa shi fatan mutu waɗanda ba Allah ne gaban su da talakawa Najeriya ba Allah ka rushe su ya kai ke da giredar rusu Allah ka rushe su ka sa gireda ka tumbuke su min juzurihim tun daga tushe su Allah ka babbako su ka rushe su sai al'umma ta zauna lafiya sai addini ya ci gaba Allah madaukakin sarki ya dace da mu wannan yana daga cikin abin da aya take karantar da mu cewa lallai takawa tsoron Allah shine jigo na amsar aikin bawa idan yayi tun daga shi Allah ya yi waɗanda suka gina masallacin su dai shi ya yabe su ya ce annabi je canye sallah kun ga daga cikin dalilan aiki ya karbu ya zama akwai takawa a cikinsa ya zama don Allah kai dan neman yardarsa dan neman kusanci da shi dan neman amincewarsa idan kai haka Allahu ta'ala babu koko kwanto zai karbi wannan aikin kuma ya ba sakamako amma idan kai aiki dan wani Allah dan neman yardar wani dan neman kusanci da shi dan neman shiga a wurinsa sai Allah madaukakin sarki da kai da shi sai gajiyar da ku shi ya hana shi maka abin da kake so kai kuma ka kwakwa heran ka kana ganin abin wurin shi zaka samu ba wurin Allah ba tunda ka rabu da Allah sai Allah ya baka ka zama jewage sai dai to kake tsakanin wannan mutumin da za ka kawa da za ka kai da haka dai har har mulkin ya kare 2023 ta gobe ka kama komai ba sai iska saboda ka rabu da Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki kai ma ya rabu da kai amma duk mutumin da ya tsaya wa Allah babu ko kokonto Allah madaukakin sarki zai tsaya masa Allah madaukakin sarki ya tsaya mana na'am لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الله تعالى ce ginin su baya gushewa face cikin kokuntu su ma suke yi sannan suke ginin masallacin suna sha wannan gini ga yanan dai muna yi ko ma dace mu raba kan musulmi ko ma dace mu ribanci mutane mu ja su su zo su yi sallah nan wurin mu rarraba kawunan su Allah ta'ala ce ginin nasu bai kasance ba ce shakku su a karan kansu a cikin zukatansu Allah ta'ala ce ba kai bane face ya raba zuciyar tasu bi an ya mutu su mutu ba tare da sun ci burin abin da suke so su cimmawa na ganin su raba kan al'umma wallahu alimun Allah ta'ala masani ne game da halittunsa ya san ni ya san ka ya san kowa sannan hakimun fi sam'ihi bihim mai hikima ne cikin abin da ya tsara mu bayi cikin abin da ya musu wannan ayar tana gwada mana cewa shi duk mutumin da zai yi lalata yayi yi abin da ba daidai ba a zuciyar shi yana kokonta na yi succeed ko zai succeed ba yana under probability ne ta yiwu ba ta yiwu ba to idan Allah ya so ya jarabce shi sai ya bar abin ya cimmawa in ya so ya kama shi kenan idan kuma ya so ya bashi mamaki sai ya gama kullukullan shi gab sai Allah ya rusa sai ya sha mamaki sai ta mamaki ya aka haka mata kasance ba mu tsammana haka ba a cikin kullun da muka yi to haka Allah madaukakin sarki ke jefa musu shakku a cikin su har su mutu da wannan shakku kuma ba sa samun gurin da suke so su ga sallar a al'ummar musulmi sannan Allah ya ce masani ne game da halittarsa duk abin da halittu suke ciki na faɗi tashin su ya sani subhanahu wataala babu abin da zai faku a gare shi sannan mai hikima ne a cikin abin da ya sa na baiwa da ya musu akwai hikima a ciki halitta mu da bambanta mana individual differences inda muke da shi wallahi akwai hikima da Allah ya mana wannan da ya bar mu da tunani iri da an samu matsala da ya bar mu da salon rayuwa iri da an samu matsala amma sai ya rada ba mana san rayuwar mu annasu linnasi min bazlin wa hadiratin ba'dhum li ba'din wa illa mishru khadam yayi wasu yan kauye wasu yan birni wasu su noma wasu su kiwo wasu kuma su je a su je office a biya ka albashi a wata shi kuma yayi noma wancan kuma ya yana sana'a duka dan dai ku rika jujjuyawa ba'dhum li ba'din wa illa tashuru khadam ko da ba ku sani ba kuna hidima ma junanku wanda ke aikin gwamnati yana buƙatar dan ƙauye dan ƙauye na buƙatar dan birni dan birni na buƙatar dan kasuwa dan kasuwa na buƙatar manomi manomi na buƙatar mai kiwo haka Allah ya tsara rayuwar duka muna buƙatar juna yayi mana haka ne domin mu samu ta goma shi mu samu ingantacciyar rayuwa mai daɗi Allah madaukakin sarki ya datar da mu mala yace hadihi khatimatu bara'a wannan shine karshen bara'a da aka farko tun daga can zuwa nan duk Allah ta tawaye yake yi yana farranta ne daga aikin munafukai daga aikin masu kulle-kulle daga aikin masu makirci ko sanda da masu munafuka cikin musulmi ake samu su akwai munafukai na Madina akwai kuma munafiku Katsina ka Katsina su ma ba za su gushe ba suna kulle-kullen su amma Allahu ta'ala ba zai bar su wallahi ba zai bar su ba sai ya lalata manufar su sai ya lalata gurin da suke da shi da su ga sunna ta yi tsit suna ji suna gani suna za ci gaba da kururuwa da shiga gidajen da ba da shiga ba daga fita daga bakunan wasu sun manta da cewa in sun dauki Abu Ammar wallahi akwai abu ammarat da yawa a bisa doron kasa waɗanda za su raya ƙasa ko da abu ammar bayan ko na wuce da ba su shek ba bane da ba su albani bane kafin su ba su ibn taymiya bane su imam ahmad ibn hanbal kafin ba su imam malik bane kafin su ba su abubakar bane su umar su wane ne kafin su ba manzon allah bane uban tafiyar yau suna ina da'awar ta mutu ko gaba ta yi wallahi azim dan an rufe su abu ammar da waye da waye da waye kai ba ma rufe ba in kashe mu aka wallahi san yi da'awar musulunci kuma sai an faɗi gaskiya sai dai munafiki ya mutu wallahi sai dai munafiki ya mutu ka je ka gama kullakullan munafincin munafincinka kaga mutum ya saba bari ga kamar duka kenan ashe mugu ne wallahi alazim wallahi alazim mugu da babbar riga Allah ka mana maganin mu yau Allah ka mana maganin mu yau ka koma sa kananan kaya ga idan mugu sa karamar riga ai ba za ka ma da mun shi ba amma mugu shi babbar riga sai ka amince shi. Allah madaukakin sarki ya mana daidai ya mana gamon kasar ina ganin ya kamata mu kwaso mu tafi lokaci insha Allah ta'ala sai da Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi aya ta 111 a cikin sura mai albarka abinda na faɗa faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure kuma Allah ta ya mana da yafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs> Amen. gidanmu mu tsaye ga watan ramadan suka hannu miliyan goma ake a hannun gurbin kore na rinka da Allah wallahi ta tsaki wallahi amin amin amin amin amin